zage wata cin gaje mu zage wata da a nan ba za ka zauna ba saboda ne zage wata bari su ga mana zage wata magana za su zama a nan gurin ma na maka magana ba su ba murna muka zo yi shikenan eh murna muka zo yi fa ba sai ba sauke ku za su an ga muku ma an zo ku Thank you.